na da shekara 1438 daidai da 17 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 108 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn abdulsalam Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta mashi littafin iktiba yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala wal كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموت الله يكفي وكذلك يدك بياننا نري إبراهيم مكيكون وإبراهيم الكريم عليه السلام عليه السلام يريد بمعنى imani ba su cakuɗa imaninsu da bizulmin da zalunci ba ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadu waɗannan suna cikin aminci kuma su ne shiryayyu al-imam bukhari ya rawaito hadisi da ke fassara ma'anar bizulmin anan cewa zulmin anan shirka ake nufi eh, idan ana nufin sabo to akan cakuɗa shi ne da jahilci eh, eh, sabo yakan zo da ma'anar jahilci a cikin Qur'ani shi kuma zul ya zo da ma'anar ainihin kafirci domin sahabbai sun firgita da suka ji cewa an ce wanda duk yayi imani bai cakuda ainihin wato imanin shi da zalunci ba sai suka ce to fa ayyuna lam yadlim nafsahu mundu amana wane ne a cikin wanda bai cutar da kanshi ba tun da ya imani sai manzo Allah ya fassara musu cewa ai zalunci ana ana nufin shirka ba ku ji Allah yana cewa a wani waje inna shirka la zulmun azim ba wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi wannan ita ce hujjar mu da muka ba ibrahimu ya galabaici mutanen shi narfa'u darajatin manna sha. muna ainihin wato daga darajan wanda muka ga dama mu daga shi mataki mataki inna rabbaka hakimun alim lalle Allah ka, mai hikima ne kuma masani wadannan ayoyi suna ishara zuwa ga ɗaya daga cikin tattaunawa da ta taɓarza da sayyidina Ibrahim alaihi salam ya samu kanshi a ciki sakamakon kira da yake a tauhidi a cikin ƙasashe da garuruwan da kafirci da shirka ta mamaye tun daga can garinsu inda ya taso a ƙasar iraki babila a inda aka yi rigima da shi gumaka ɗin da kuma nan da ya zo ƙasar falastinu ya tara suna irin wannan aiki na bautar gumaka da haka malamai sun yi maganganu a nan game da shin wannan maƙamun nazar ne ko makamun munazara ibrahimu ne shi da kanshi yake so ya yi dubi da kanshi ya gano allah Koko yana so ne bayyana wa mutanen shi cewa abinda suke bautawa ba Allah bane wannan na biyu shine daidai cewa maqamul munazara saboda kaga farkon karatun Allah ya riga ya bayani cewa wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal mun riga mun nuna mishi ainihin wato karfin mulkin Allah karshe kuma Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawmi wannan hujja ce da muka ga Ibrahim ma'ana san da yake cewa hadha rabbi ba yana nufin wai tauraro ubangijinsa bane a yana so nuna musu tauraro da suka ce ubangijinsu yaya za a yi a tabbatar da rashin ubangidantaka ga tauraro shine cewa yana gushewa yana shuɗewa to Allah kuma da dawamin sarki ne haka wani waje can Allah ya ishara zuwa ga wannan wa idh qala ibrahimu li abihi azara ah, atattakhidu asnaman aliha kaga da yazo ya zo ya fara musu ainihin wato wa'azi ya ce wa mahaifinsa azara kai yanzu sai ka rike gumaka su zama su ne alloli eh, inni a menene raka wa ka fi balalin mubin ina ganin da kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyaniya a ganin ma da wa'azin ya fara musu ma'ana yana sana kan cewa gumaka ba ba alloli ne haka da Allah yake cewa gada na ibrahim rushidahu min tun da wurwuri mun baiwa Ibrahim alaihi salam shari'a ina fata mun gane wannan don haka ainihin wato sayyidina ibrahim alaihi ya kafa musu wannan hujja to mahallin shahid ɗin da ke ciki shine wanda malam zai mana bayani cewa fa inna ibrahim alaihi salam salaka hadhihi sabila lianna qaumahu kanu yattakhiduna alkawakiba arbaba sayyidina ibrahim alaihi salatu wasalam abul anbiya ya shiga wannan tafarki ne na yin bayani da tattaunawa don gusar da shirka da kafa tauhidi kasancewar mutanensa sun kasance suna riko da taurari a matsayin alloli wa yad'unaha suna kiran taurari suna musu addu'a wa yas'alunaha suna roƙon su bukatu walam yakunu hum wala ahadul uqala da su waɗannan maguzawa na zamanin sayyidina Ibrahim alaihi salam ko wani mutum can daban mai hankali babu wani a cikin su wanda ya a taƙidu an na kawukaban minal kawakibi halakar samawati wal ardu babu wanda yake tunanin cewa wani tauraro ya halarci sama ko ƙasa babu wanda yake wannan tunanin wa inna ma kanu ya da'una ha min dunillahi alama zahibi haƙula il mushrikina sai dai kawai sun kasance suna kirayen ne kuma bayan Allah a bisa tafarkin mushrikai na a ce menene inna ma na abuduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa duk suna sanin cewa akwai Allah mahalici rabbu amma suna ganin bai yiwa a kai gare shi sai ta hannun wasu abokan shirka taurari da gumaka da makamantansu wani haza kalin Khalilu alaihi salam dan haka ne annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci a cikin sautin shu'ara yake cewa kala a afara'aytum ma kuntum ya yace kuna gani bari in ba ku labari kun ga waɗannan gumaka da kuke bauta ma antum wa aba'ukumul aqdamuna ku da iyayenku na cancan baya fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin dukkanin su ne abokan gaba ta ne gumaka abokan gaba ne ga nabi ibrahim yace illa rabbal alamin Allah ubangiji mahalicci shine kadai masoyina majibincina na wa qala al-khalil hakanan sayyidina ibrahim al-khalil ya ci gaba da cewa a wani waje innani bara'um mimma ta'buduna lalle ni na yi baran-baran da abin da kuke bauta ma illallazi fatarani fa innahu sayahdi sai dai Allah ubangiji wanda ya kirkiro ni ya halicce ni babu shakka shi Allah zai shirye shi ni wannan kuma ayoyi ne a cikin sutu zukhruf wal khalil salawatullahi alayhi ankara shirkahum bil kawakib al alawiyya wa shirkahum bil awthan sayyidina ibrahim al khalil ya musu inkari yayi musu musu na ainihin shirka da suke yi da taurari waɗanda taurari a sama suke da kuma shirkar da suke da gumaka allati hiya tamasilu wa talasim wanda su gumakan hotuna ne model ne aka yi wato an yi mutum mutumi ne da ke alamta wani gunki ko wani amin wani aljani ko wani annabi ko wani babban wali wa da kuma ainihin surkulle shine talasim jam'u tilsam da tilka au hiya amsalu zai zama wato shi gunkin yana wakiltan taurarin ne ko kuma yana wakiltan wasu wato maganganu da ake yi don kiran taurari ko kiran aljanun da ke bauta wa taurarin au hiya amsalun liman mata min al'ambiyai ko ya zama kwatanci ne na zane ko hoton wani da ya rasu cikin annabawa wasu salihina ko cikin bayi na gari wa ghairihim da wasunsu wa kasaral asnama kuma haka annabi ibrahim ya ainihin rusa gumaka shine abin da ya fara yi kenan a can ƙasarsu ta ainihin iraki inda ya fito ya zo ya ga suna bautar gumaka ya ainihin musu wa'azi ba su ji ba shine fa sai nufin cewa watallahi la akidanna asnamakum na yi rantsuwa da Allah sai na shirya ma gumakan nan makarkashiya ba da an tuwallo mudbiri in kun juya baya in kun bar wajen nan ashe sun ji shi shine fa yabo yayi wannan aiki ya kata kata da su kamar da Allah ba da labari fa ja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un yayi gutsu gutsu da gumakan gaba ɗayan su yayi rugurugu da su ya bar kwaya ɗaya yace dan sa dawo zuwa kwaya ɗaya nan ma ya rage musu wata dama ta tattaunawa dan su fahimci cewa akan bata su da da suka zo suna ta ihu suna kuka man fa'ala hadha bi alihatina waye ma mu irin wannan ta'addanci kaji alloli ne kuma ma'ana kuka cewa musu ta'addanci innahu lamin az-zalimin babu shakka mugu ne az-zalimi ne mutuci ne wai zai wa alloli haka shine fa waɗannan da suka ji shi suka ce sami'ina fatan yadhkuruhum mun ji wani mutum matashin nan yadhkuruhum an share maf'ul bihi din wanda yake zaru majrur ne ma'ana yadhkuruhum bisu'in mun ji yana ambatan su da mugun nufi ne aka je aka kamo shi aka yi shawara bayan da ya ƙure su kuma ah, da ya ce musu ah, ah, ku tambaye shi mana fasadu in kanu yanzu ku tambaye su sai suka ce sun eh, manuki su ala ru'usim laqad alimta ma haula'i yanzu waye ka san ba sa magana bai ka ce a tambaye su duk da aka kaga ya yanke hujjarsu. amma kuma eh, suka ce a ƙona shi Allah ya tseratar da shi to shine daga baya kuma yayi ƙaura? ya dawo ƙasar falastinu sai bai tara su kuma gumakan da suke bautawa su ne taurari da rana da wata na fata mun gane matakai matakai ne sannan Allah ya ƙara ba shi dama ya sake yin ƙaura zuwa ƙasar sham har ya shigo ƙasar makka a inda ainihin ya zo ya bar iyalan shi ainihin wato wanda suka kafa ƙasar makka su ne isma'il da mahaifiyarsa kisa annabi ibrahim Allah yake ƙaunarsa Allah yake girmama shi har ya kasance ma kamar yadda musulmi ya rawaito cewa ranar alkiyama shine mutum na farko da za a fara sanya wa sitara bayan an tashi gaba ki ɗaya tsirara saboda kasancewar shi babu wani annabi in banda manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya yaya tauhidi ya faɗa da shirka ya faɗa da mutane mafiya kusanci da shi iyayen shi da mutanen garinsu, da ƴan uwansa na jini da makwabta duk ya ɓata da su saboda da da'awar tauhidi wannan da ake cewa azara babu shakka akan baban shi ne a cikin tafsirin magabata salaf sibunu jaririn sibunu kasirin da makamantan malamai waɗanda suke malamai ne na gaskiya masu tafsiri na gaskiya ba masu tafsiri a cikin al'umma ba ba 'yan bid'a ba masu son zuciya ba sun tabbatar da cewa kamar yadda ƙur'ani ya faɗa kuma hadisi ma ya faɗa ƙarara a cikin sahih bukhari cewa ranar alkiyama za a zo da mahaifi haka Allah manzo Allah ya ba da labari za a zo da mahaifin annabi Ibrahim ainihin wato za a tafi da shi wuta annabi rahim ya ce mishi ka gani abin da ke gaya maka me yasa ba za ka bi ni watan a duniya sai ce ka je ka cewa Allah yanzu na tuba zan bi Nabi Ibrahim duk da girman shi a wurin Allah a wannan mukami in ya je zai fara Allah yana mishi na yau babu wannan alfarma yanzu Allah ya ce sai a samu rago a kura kai amin sai a yanka ta a wurga ta wuta alama izo akan cewa yadda aka yi ma wannan kura to haka za a yi mahaifin shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashahid a ciki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fasara cewa mahaifin shi ne kamar da Qur'ani ya faɗa to ba za a shi magana wani ba wanda zai ce ba mai fishi bane wannan ba magana ba duk wani abu da zai kawo wani ta'awili a ana cewa kawu uba ana cewa kaza kaza duk wannan shigege ne ga al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin nuna cewa kai da kake faɗan wannan kafin manzon Allah ya tafsiri ke Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa ah, wal maqsud huna anna shirka waqa'a kafira wanda yake so a nuna mana anan shine shirka da maguzanci ta faru da yawa wa kazalika shirku bi ahli al bayan irin wannan shirka ta bauta wa gumaka ta faru da yawa a cikin al'ummomi to haka nan shirka ta bautan kabari bi misli du'a'ihim kamar misalin roƙon mutanen cikin kabari wata darru'i ilaihim da rankwafawa a gabansu warragabati ilaihim da yin kwaɗayin abin da ake sa rai na hannunsu kwaɗayin cewa za su biya bukata wa hawi zalika da ire-iren waɗannan duka sun tabbata a cikin al'ummomi daban-daban fa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an salati lati tatadammanu addu'a lillahi wahdahu khalisan 'inda al in ya zama cewa annabi alaihi salatu ya yayi hani zuwa ga ainihin wato yin sallah wacce a cikin sallah akwai karatun alkur'ani akwai zikiri akwai ambatan Allah shi kadai amma manzo Allah ya ce kada a yi irin wannan sallar a bakin kabari sallah ce wanda za ka yi kamar da ake kowace sallah karatun qur'ani da tasbihi da hailala da istighfari da tahiyya wanda a ciki akwai kadaita Allah da bauta amma ka ce irin wannan nau'in ibada ta kadaita Allah da bauta kar a yi ta a bakin kabari li'alla yufdi zalika ila nau'in min ash-shirki bi rabbi dan kada irin wannan yanayin yin bauta ta tauhidi a wajen da kabari yake kar ya bayi zuwa ga yi wa Allah shirka saddan lidari aka hana wannan fa kaifa idza wujida ma huwa nau'un shirki min ar-raghabati ilayhi to ina kuma ga idan ya zama asalin nau'in bautar ma ita kanta dama shirka ce kamar neman biyan bukata a wajen na kabarin in ya zama na wancan tauhidi ne aka hana yin shi a wajen kabari to ina kuma ga shirka dama wajen kowa ina ce an hana ta kaga a bakin kabarin ta fi cancanta a hana ta kenan sawa'un daidai wa daida talaba minhum qaba alhajat shin ya nemi biyan bukata a wajen su wa tafrijil kurbati ya nemi su yaye mushi bakin ciki kurbat jam'u kurba bakin cikai kenan za a ce ko aw talaba minhum ko ya nema a wurin mamatan an ya tulubu zalika min Allah ta'ala su nema mishi wannan a wurin Allah sawa'un su ne yake neman ya mishi bukatar ko ko so yake su taya shi neman wannan biyan bukata a wurin Allah duka biyun babu kyau bal law aqsama ala Allah bi ba'd khalqi yace kai da fa za ka ci wa Allah alwashi ka ce dole sai Allah ya yi maka danwa ne min al'ambiya daga cikin bayan shi annabawa wal mala'ikati da bayan shi mala'iku wa gairihim ko wasunsu daga cikin salihai da mutanen kirki lanuhi an zalika shi ma da za a hana wala lam yakun inda qabri ko da ba a bakin kabarin wannan mutumin bane kama la yuqsimu bi makhluqin mutlaqan kamar yanda sam bai halasta ka rantse da wani abun halitta ba da ya lasta ka ce ka rantse da manzan Allah ka rantse da kabarin wani ko ka da rawanin shehu wani ko ka da kaza kaza duk irin wani rantsuwar da mutane suke yi bai halarsa ba wa hadha al-qism manhiyun anhu ghairu munqa'id bi ittifaq al-a'imma yace amma dai wannan bangaren na hana yi wa Allah alwashi da sunan wani duk da an hana amma dai ba a samu haduwar zancen malamai game da hannun ba wasu malamai suna ganin halarci shine kamar mene kamar kamar a ce e, Allah na gama ka da sunan manzan ka sai kamun kaza na gama ka da sunan bawan kawa ne ya Allah sai kamun kaza don alfarman wanan ka ya Allah kamun kaza shine shi ne ala Allah bi makhluqin ku don alfarman wannan wata na ramadana Allah sai kamun kaza ire-iren waɗannan abubuwan su ne yake cewa duk da babu kyau kamar yadda rantsuwa ka ce na rantse da ramadana ko na rantse da manzan Allah ko na rantse da na ali duk waɗannan babu kyau to wajen rantsuwa zancen malamai ya haɗa akan duka babu kyau amma wajen al'iksamu alallahi neman wata alfarma a wurin Allah ka sharɗanta wa Allah saboda alfarma wani, saboda kada wane ya kunyata an sa shi a cikin harkar to wannan shi ne duk da malamai sun karkata zuwa ga haramci ya ce amma ko su malaman da ba su karkata zuwa ga haramci ba suna ganin makruhi ne kawai Ga shi nan ya ce wa huwa wa hal huwa Harimin Autan zihin tanzihin shin haramun ne ko ko makruhi ne ala qawlaini akan zancen guda biyu wasu na ganin haramci wasu kuma na ganin karhanci A asahuhuma zance mafi inganci a ciki annahu nahyu tahrimin cewa haramun ne ولم ulama'u العلماء إلا في الحلف bin صلى sallallahu alaihi وسلم khassa babu abin da malamai suka yi rikici akai aka samu sabanin ra'ayi game da shi in banda dangane da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a keɓance shin shi ya halasta a ce dan manzan Allah Allah kaman kaza ko ku bai halasta ba to ana akwai munaza akwai ta tataburza a zantakan malamai fa inna fihi qawlaini fi mazhabi ahmad a cikin mazhabin al-imamu ahmad kawai akwai magana guda biyu wato akwai halasci akwai rashin halasci wa ba'd ashabi yace wani kuma daga cikin masu bin tafarkin makarantar Imam Ahmad kabn aqilin kamar ibn aqil tare da khilafa fil hilf bi sa'ir al anbiya ya kora sabani game da rantsuwa da zaka yi wa Allah ka ce dan Musa ko dan Isa ko dan Ibrahim lakin al qawl alladhi alayhi jumhur al a'imma malan yace amma dai zancen da mafi yawan limamai suke akan shi kamalikin والشافعي وأبي حنيفة وغيره كما وأن من يمن يما لما مسلم الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة رحمهم الله أجمعين وأن ما لمي وغيرهم توسنس أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة suka ce rantsuwa ba ta kulluwa in ka rantse da wani abin halitta in ka ce ka rantse da manzan Allah to wannan rantsuwa ba ta daga cikin abin nan rantsuwa mu'akkada da Allah ya ce walakin ma aqattumul ayman ko rantsuwa da za a ce idan baka yi ba abin nan ta kama ka kafara wanda za a ce ta hau wuyanka rantsuwa ta kulli a wuyanka to ba a wannan in ka ce ka rantse da manzo Allah sai ka yi kaza to wani rantsuwa ba ta rantsuwantu ba abinda malaman suka ce kenan ba rantsuwa ba ce ina fata mun gane wannan wala yi mu bi makhluqin albatta malaman suka ce kuma sam bai halasta ainihin kai wa Allah alwashi da wani abin halitta mana idan ka rantse da wani Allah rantso ta yi ba to haka an kai wa Allah alwashi da wani Allah ka ce Allah na gama ka da manzanka sai kamun kaza Allah dan darajar Fatima yar manzanka yar ma'aiki sai kamun kaza kamun kaza ya Allah dan darajar jikokin manzan Allah Hassan da za ka ji mutane suna faɗin waɗannan to wannan bai yi ba wa haza huwa sawabu mala ce kuma wannan fatawar ta rashin halastin haka in ji bin timiya ita ce daidai irin wannan maganganun su ne yan a waɗanda ba su da saiti a cikin tunaninsu suke kalla sai hankalinsu ya tashi su fara zagi ibin temiya da tsine mai albarka saboda ya kokarin kare tauhidi da kare ainihin tsarsa so shirka zuwa ga Allah subhanahu wataala yayin da kuma ibn taymiya ya fi su kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ta gaskiya ya fi su yi ma tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin manzo Allah hidima ibn taymiya da littafi wanda har yau fiye da shekara 700 ba a irin sa ba game da kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine as-sarimu al-maslulu ala shatimin rasul yanda ya bayyana ainihin wato ka'idoji da ladubba da matakai na girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ake gane ma kaza aibatawa ne da hukunce hukunce su littafi haka mujalladi kankame mai guda wanda su kuma su wannan ihu ba za su iya kawo koda makala koda hand out da wani shehin su yi akan haka sai dai cika baki kawai da kuri cewa su masoya ne masoya ne amma na ƙarya waɗanda ba sa bin manhajin irin soyayya domin soyayya ba gama garin soyayya ba ce soyayya ce ta addini tana da ƙa'idarta to ibn taymiya ƙoƙarin lazimta wannan ƙa'ida ce anan wajen ƙaunar Allah da Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ya bambance waɗannan abubuwa cewa ga abin da ya halasta ga abin da bai halasta ba a yi kaza kar a yi kaza wani iksamu samu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mabniyun ala hadha al-asl yi ma Allah alwashi a ce Allah dan wane sai ka mun kaza sai zan wanan nan manzan Allah ne salawatullahi wa salamu alai malam ya ce shi ma yana kan wannan asalin na cewa asali ba daidai ba ne fasihi hazan niza da haka aka samu wannan ta taɓar zaggama da shi waƙad nukila an ahmada wasu tawassuli bin nabi sallallahu fi man sakil marwazi ma yunasibu qawluhu qawluhu bil bin yamin bi a cikin littafin mansak wato na alimam al-marwazi bayani akan aikin hajji da marwazi ya rubuta an hakaito daga imamu ahmad wani zance da ke nuni zuwa ga cewa idan ka rantse da manzan Allah su alaihi salama, to rantsuwar ta yi za a karbi wannan a matsayin rantsuwa walakin na sahiha annahu la yanqidu yaminu yamin bi sai dai abin da yake gaskiya ya ce to wannan rantsuwar ba ta kulluwa fa ka hadha to haka nan wannan alwashin ma da za ka yi wa Allah ka ce sai ya maka dan annabi shi ma bai alwasantu ba wa ma gairu, wasu malaman kuma wato wani manzan Allah kuma wanda ba manzan Allah ba su alaihi Salama ka rantse da shi ko kai alwashi ma Allah da shi fama alimtu bainal a'immati fihi nizaa malam yace ni ban san wani sabani da malamai suka yi akan wannan ba wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bal qad sarraha al-ulama'u bin nahyi an zalika hasali ma malamai suna fitowa qarara sinuni zuwa ga hani game da haka wattafaqu ala anna Allah yus'alu cewa Allah shi kadai ake roko haka suka hadu wa yuqsamu alaihi ana ma Allah alwashi ne da rantsuwa bi asma'ihi wa sifati da sunayensa da sifofinsa ce Allah dan rahamaka Allah dan gafaraka ya Allah dan ƙarfin mulkinka Allah dan izzarka Allah dan faɗin iliminka a waɗannan duka sunayen Allah ne sufufin su da su ake wa Allah ikisami biha sai ka nemi wanda ya dace da irin addu'a da kake Allah dan gafara ka ka gafarta min faghfirli innaka antal ghafurur rahim shine ma'anar shi farzuqni innaka antaz razzaq wa tub alayya innaka antat tawwab shine yi ma Allah ikisami da siffofinsa ina fata mun gani shine sai malam sai yake cewa kama yuqsamu ala ghairihi bi zalika kama yadda kake wa wani Allah ainihin wato eh, ikasami da sifofin shi wani kowane mutum in kana neman wani abu a gun za ka yi mishi sami da nashi sifofin ba da na wani can daban ba kal adiyatil ma'arufati fi sunani kamar yadda yazo a cikin addu'o'i sanannu a cikin sunan Alimamu imamu ibnu ya fitar da wannan da zai kawo mana da al-imamu hakim cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu anta allahul mannanu badi'us samawati wal ard ya zal wal ikra. ya allah ni ina roƙonka bi anna lakal alhamdu saboda godiya ta kaci anta allahul mannanu kai ne allah ubangiji mai baiwa wato mai bayar da kyauta badi'us samawati wal ard kai ne ka farar da sammai da ƙasa ba tare da kwatanci ba ya zal jalali wal ikram ya Allah ubangiji wanda yake ma'abocin girma da buwaya da ɗaukaka kaga duka sifofin Allah ne almannan sahibul hamd badi'us samawati wal ard duka sifofin Allah ne wannan hadisi ne tabbatacce wa fil hadisi al a ɗayan hadisin kuma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan hadisi shima al-imamu ibnu majah din ya fitar da shi ga al-imamu al-hakim hadisi ne sahihi ah, da isnadi akan sharadin imam muslim ah, ma'anarsa Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah ya Allah ina roƙonka ina neman biyan bukata a gunka kasancewar kai kai ne Allah al guda ɗai a samadu Allah sarki mai ƙarfi bi lam yalid wa lam yulad ya Allah wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba Walam ya yakul lahu kufuwan ahad ya Allah wanda ba shi da kini ko guda ɗaya wa fil hadith al-akhar a ɗayan hadisin kuma as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghayb indak wannan ita ce riwaya al-imamu ahmad kenan haka al-imamu ainihin wato al-hakim ya rawaito da isnadi wanda yake ingantacce ma'ana addu'a as'aluka Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da duk wani suna wanda yake sunan kai sammaita bihi nafsak wanda kai ne ka sa kanka wannan sunan ya Allah aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da sunan zuwa ga duniyan nan wanda ka sauka a cikin littafinka aw allamtahu adam min khalqik ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ka sanar shi wannan suna na kai sanar da al'umma a wista asarta bihi fi ilmi al ghayb indak ko kuma kada kadaitu da sanin sunan a cikin iliminka na gaibu ba wanda ya san sunan shi kai wannan addu'a aga ita ma ana roƙon Allah ne da dukkanin sunayensa to kai kwatance inda cewa zai inni as'aluka eh, eh, Allahumma as'aluka bi as'aluka bi kulli nabiyyin lak ko bi nabiyyika fulani ko bi waliyika fulani kamar da su eh, mutane yan bid'a da sauran masu son zuciya suke ainihin faɗi kaga wannan ba daidai bane dukkanin addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke zuwa da kururu ta Allah da kuzanta shi da kiransa da sunayen shi kyawawa wanda suke dacewa da munasabat na irin wannan addu'a malin ya ci gaba da cewa fahadhihi adiyatu wa nahwiha wa mashru'atun bi ulama ire-iren waɗannan addu'o'i da makamantansu shari'a ta amince da su a yi roƙi Allah da su wa amma idza qala idan ku ya ce as'aluka bi maƙa'idil izzi min arshika ina roƙonka saboda maqa'idil arshi wurin eh bi ma'aƙidi ko bi ma'aqidil arshi min indik da ainihin wato wuraren da mazauna al'arshi wurin zamanka a al'arshi duk da yake wannan riwaya ba ta tabbata ba riwaya ce take ainihin wato Za'ifiya da wannan lafazin fa haza fihi niza'u wannan akwai ta baba game da shi dan al'arshi halitta ne ko ba halitta ba to daga nan sabanin yanzu rakhasa fihi ghairu wahid wasu da dama daga cikin malamai sun ba da sassauci akan yin shi limaji'il asari bihi saboda an samu hadisi ya zo da shi hadisin dai a ƙashin gaskiya bai tabbata ba hadisin da ya da wannan yana da ainihin matsala a cikin isnadishi wani kila an abi hanifata karahatu sannan aka ciro wani bayani daga abu hanifa cewa makaruhi ne babu kyau waƙala abu husaini alƙadduri fi sharhil kharki alkarhi ƙala bishir bunul walid wannan malami mai suna abu husain alƙadduri shi ahmad ibn muhammad ibn ahmad babban malamin fiqh ne na hanafiya wanda a zamanin shi a cikin karni na biyar shine babban malamin hanafiya a kasar ya rasu hijira shekara 428 kamar shekara 1000 da shekara 10 kenan rahimahullah da ya faɗa a littafin shi mai suna sharhul karhi yace qala bishr ibn al-walid bishr al-walid hanafi kenan babban malamin makaranta abu hanifa wanda yake jika ne a ilimi ga abu hanifa don al'imamu abu falkadi shi ya yi takhrijinsa shi ya ainihin wato gogar da shi a ilimin fikihu wannan malami ya ruwaito daga gare ya hakaito daga shi cewa sami'tu aba yusufa na ji malami na abu yusufa yana cewa qala abu hanifata rahimahullah malamin mu abu hanifa ya ce la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi bai halasta ga wani mutum ya roƙi Allah ba sai ta hanyar roƙon Allah ɗin da shi kanshi Allah wa akrahu Abu Hanifa ya ce ni ina kyama ba na so an ya kula mutum ya ce bi ma'aqidi ala min da wannan wuri mabuwayi na al'arshinka aw bi haqqi khalqika ko da haƙƙin bawanka wani haka ainihin al'imamu Abu Hanifa ya faɗa qala Abu Yusufa Abu Yusufa yace ma'aqidul izzi min arshihi huwa Allah ni a wurina inji Abu ya ce ni a wurina maq'idul arsh mazaunin al'arshin huwa Allah a wurina Allah ake nufi ba wurin zaman ba shi kanshi Allah da ke ainihin wato da siffa ta istiwai akan al'arshi da haka fala akrahu haza. ni ba na kyamawa wannan ya saba wa abuwa ni fakin ba a gushe ba tun da dama suna saba wa malamansu ba yawa ka fara saba musu ba ibn wahabin yana daga cikin manyan ɗaliban makarantar imamu malik akwai littafi na kitabul manasik na ibn al-majishun wanda ibn al-majishun ya rayu ya rasu jiya shekara 164 littafi ne akwai shi a nan makarantar karami haka a ciki ya hakaito shi ibn al-majishun ya hakaito maganganun maliku game da fatoyi a aikin hajji a wuri da dama zaka ji ya ce ibn wahabin ya ce maliku ya ce kaza sai kuma ibn wahabin din ya ce ni kuma na ce ba haka bane kaza ne ma'ana sai faɗin magana sabanin ta maliku waɗannan su ne asalin malikiya jama'a waɗanda maliku ne koya musu amma suna saba mishi da haka ba wani abu bane sabo sai a gun mahaukata waɗanda suke kwakwalwar ta riga ta motsu su ne suke gani da gara an ce maliku abin da ya faɗa ba haka bane saboda ya saba wa na annabi to wannan alkaba'i Allah ya tsare mu daga irin wannan bata malam ya ci gaba da cewa bi haqqi fulani fala wa akrahu bi haqqi fulani amma ina kyamar inji Abu Yusuf ina kyamar a ce dan wani. amma dan al'arshi dan haƙƙin Allah mai al'arshi to yace babu komai akan wannan aw bi haqqi anbiya'ika wa rusulika ko kuma a ce dan annabawanka da manzanninka wa bi baiti ko dan girman ka'aba dan ɗakinka da ke makka wal mash'arul harami ko dan mash'arul haram bi hadhal yi kurahu, in ka ce dan waɗannan to abin kyama ne kar manta kuma lafazin makruhi a fiqhun ko a istilahin malaman da haramun suke nishi zaka yi samun ƙarin bayanai akan wannan a littafin sharaki ta tsahawiya na ibn abin izil hanafi da littafin ainihin fatawa ta al'imamu shi shekul islam ɗin haka usaimin a cikin fatawarsa shi ma ya tattauna kan wannan ibn abin izil hanafi manta babban ba hanafi ne jama malamin hanafiya ne gagari amma ba muƙallidi ba ya tattauna kan wannan matsala yadda ya kamata ya sharhinta shi ne ma ake riwatuwa yana cewa la yuqallidu illa gabi a wani awatar riwaya kuma asabiyun babu wanda ke takaridanci sai gabiyun wawa wanda zai ce ana ce sai dai abuwa ne ba annabi ba yace ba wanda yake haka sai dai wawa au asabi ko dan kabilanci dan muna so mu kare kujerar babanmu ko malaminmu ko gidanmu ko sarautarmu sai su ina fata mun gane wannan haka al-imamu ibnu kasirin a cikin tafsirin sa tafsirin fadan Allah ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah ita tauna akan cewa wannan ɗabi'ar ana ilhaki da ita ɗabi'ar na cewa akan wasu malamai a ce dole sai an bi su yace wannan shirka ne shi ba duk wannan jama'a da ake hayaniya akai a cikin wannan zamanin nan wato rashin sanin meye malaman da suke akai rashin kuma takaituwa akan tafarkin malaman da ubangiji Allah ya gafarta wasu mala albani su malam ja'far da sauran malaman sunna da suka shuɗe wanda suka tsaya tsayin daka cewa lallai a koya ma al'umma takaituwa akan tafarkin magabata shine kawai zai tsayarta da kai daga duk wani rudani dan duk wani da zai kawo rudani zai iya shiga cikin alkur'ani ya nutso ya fusgo wata aya ya ce ita ce hujjar shi ko ya ɗauko maganar wani malami ko da shazza ce ya ce ita ce hujjarsa ko ya fassara wani hadisi fassarar da ya ga dama ko kuma ya zama Allah ya bashi eloquence ya iya taɗi da surutu ya iya balaga ya talla kwaikwaye magana wa inna minal bayani la sihra sai ya zama ya ruɗa mu jahilai da talakawa da waɗanda ba mu sa abin da muke ba amma idan kana da wato immunity kana da rigakafi an maka vaccination da cewa to sai dai ta farkin salaf to sai a ce ka kawo mana inda salaf suka ce ma'ana salaf su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina to waɗannan matakan guda uku suka kawo mana a cikin su waɗanda suke takalidanci da wani a cikin malaman su wanda su ce waɗannan su abubakarawa ne ko umarawa ko usmaniyawa fatawar shi kawai suke aiki da ita ko a ce waɗannan ‘yan mazhabin Abdullahi ɗan Abbas ne ba sa aiki da fatawar kowa sai tashi ko a ce ga wasu ‘yan mazhabin Muhammadu bin Shahabin ko Muhammad ibn Sirin ko ƴan mazabin Sa'id ibn al-Musayyib waɗanda ba sa bin fatawa kowa sai waɗannan malaman da suka identify babu wanda ya kawo wannan duk duniya babu mun zafin kanshi ba zai kawo wannan ba jama'a saboda suna bin annabi ne waɗannan malaman suna matsayin taurari ne da ke haska manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ga abin da suka faɗa ya dace na manzo Allah kawai sai a bi da haka zaka san isu isu suna saba wa junansu gwargwadon abin da wane ya sani manzo Allah ya fada wane ko bai sani ba idan wane ba da fatawa sai wane ya ce a ai manzon Allah kaza ya ce ai shikenan sai kowa ya ba za a ce ka saba ma ainihin wato wani babba ko ka kawo rudani ko kuma shikenan ka je bola ka kwaso ba ba wanda zai ce haka ba wanda zai faɗi wannan sayyidina Umar a sa kamar da al-Imam Abdul Razzaq as-Sana'ani ya ruwaito sayyidina umar a majalisinsa akwai malamai matasa waɗanda ba su kai shekarun sauran ba kuma aka zauna sai su natsu su yi ladabi ba sa sa baki idan manyan suna magana saboda ladabi irin na salaf sai na umar sai dinga musu tankiya yana cewa ya ku waɗannan matasa wanda da yake da abin faɗi ya faɗa kada karancin shekarunka ya hana ka faɗa abin da ka sani daga karancin shekaru jama'a ba hujja bane sai buna abbasin su aisha su jabiru sa Abdullahi dan Umar duk waɗannan masu ƙananan shekaru ne Don galibin su akwai iyayen su ma cikin sabon mahaifa amma wannan bihana hana su zama manyan malamai a rayuwar waɗancan ba da aka ba wanda zai mana barazana da ƙarancin shekaru sam ko shekarar mutum sha takwas ne inda ya sa abin da yake shi kenan idan mutum mai kuɗi ne ana magana cewa bai kai shekaru ba wa ya taɓa jin a ce ga wani mai kuɗi amma a ce saboda yaro ne ba ya da kuɗin shi ba kuma duka gemai gemu da wa dinga ce mana yara muna da ƴaƴa muna da jikoki amma dinga ce mana yara babu wani magana yaro shekaru lamba ce kawai lambobi ne kawai wani lamba shekarun shi saba'in amma saboda bai ci moriyarsa ba sai ka samu ɗan shekara goma ya ci moriyar wannan time ɗin fiye da nashi guda nawa ma a cikin waɗannan manya-manyan da muke da su a ƙasar nan jahilai wanda wani bai iya izu biyu ba sai ga yaro kuma ɗan islamiyya ya iya izu biyar wa ya fi moran kwanakinsa wanda ya iya izu biyar ko da kwanakinsa shekara uku ne wancan kuma shekara talatin bai iya ba da aka lambobi ne kawai ba su da wani ainihin wato ba su da wani significance ba su ne ba da su ake retin mutane ba tukuna sai an da maza magana akan imami ne ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah bai ce asannuhum ba bai fara maganar shekaru ba sai da ya faɗi ilimi tukuna wa zai jagoranci mutane ce aqra'uhum likitabillah wanda ya koyi don haka ana magana ilimi wanda suke da ilimi su ake magana su imamul bukhari sun zama malamai suna yara yan matsi matsi shekara ashirin da biyu da uku su al imamu ainihin abdullahi dan gidan imamu ahmad haka su al imamu ainihin wato dan gidan ibnu abi dawuda abubakar ibnu abi dawuda duk waɗannan malamai ne suna yara suka zama malamai har yanzu wasu da suka fi su shekaru sun nemi su musu hasada saboda wannan ɗabi'ar da irin wannan tunanin wanda ɗan adamci ne ga mai risala shi ma yaro ne karami sanda ya zama malami ga shi kan shi wannan ibn taymiya ibn taymiya yana shekara ne fara malanta ga limamu suyuti yana shekara ne fara malanta dukan su suna teenagers suka fara malanta da haka kada wani mai warin bakin jahilci ya kada cewa wai mu yara ne mu ba yara bane irin wannan yaran da ake fara tabbasin ana maganan yawan shekaru akwai wanda suka girmi ma mun girmo su amma wannan yarinta da kuke faɗa wallahi ba irin wannan yarinta muke da ita ba muna da shekarunmu ko muna da wayo yau ba za kuma na wani wayo ba annabi kawai za a ji ƙarya kuke Allah shirye shi mu Ƙalu jami'an fal mas'alatu bi bi khalqihi la dukkan waɗannan malamai suka ce roƙon Allah ta hanyar kiran wasu halittunsa a ce sai yayi dan su la juzu ba ta halasta ba Da la haqqa lil khalqi 'ala al domin su halittu ba su da wani haƙƙi da za a ce na dole a kan Allah wanda dole sai Allah ya mutu shi ba su da shi fala ya juzu an yus'ala bi bima laysa mustahaqqan bai halasta a tambayi Allah a roƙi Allah da abin da bai cancanta a roƙi Allah da shi ba bai halasta walakin maq'adul izzi min arshika hal huwa su'alun bi makhluqin aw khaliqin fihi niza'un bainahum to amma shi da aka ce maq'adul izzi mazaunar daukaka min arshika to shin ana nufin hal huwa makhluqin huwa bi makhluqin shin roƙon Allah ne da wani abin halitta waɗanda suka kalli cewa abin halitta ne suka ce babu kyau au khaliqin ko ko roƙon Allah ne da shi Allah mahalicci din wanda suka fahimci cewa an an ce bi maq'adi izzi min arshika Allah din ake nufi to suka ce babu lafi akan wannan wannan shine asalin abin da ya jawo wannan sabanin fihi niza'un bainahum shi aka samu sabani tsakankanin su falidhalika tanaza'u fi sai suka yi sabani tunda suka yi sabani game da fassara wajen sai suka yi sabani game da ainihin wato hukuncin wurin wa abu yusufa balagahul asaru fi abu yusufa alqadi labari ya iske shi na hadisin as'aluka bi maq'adil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'ala wa kalimatika tamma labari ya iske shi da wannan ainihin riwaya wadda muka ji cewa bata inganta ba ina roƙonka bi maqa'a bi maqa'idil izzi bi ma'aqidil izzi min arshika da ainihin wato mazaunar al'izzu a al'arshinka wa muntahar rahmatin min kitabika da kuma makurar rahama da ka rubuta ta kataba ala nafsihi rahama din wa bismikal a'zam ina roƙonka da sunanka mafi daukaka wa jaddikal a'la da darajarka mafi girma wa kalimatika tamma da kalmominka wanda suke cikakku fajawwadahu li zalika sai ya saba wa malamin shi Abu Hanifa ya samu wannan hadisi sai ya saba malamin shi Abu Hanifa mala yace wa qad na za fi ba'di fi hadha ba'd an-nas an samu wasu malamai sun yi sabani game da wannan wa suka ce fi hadisi abi sa'id alladhi rawahu ibn majah an annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hadisin ibn majah da ya ruwaito daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu fi du'a alladhi yaquluhu al-kharij ila as-salah game da addu'ar da mai fita zuwa ga sallah zai karanta cewa Allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina alayka wa bi haqqi man shaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batsaran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa asaqatika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfirani wannan riwaya ta al-imamu ibnu majah ne amma isnadin ta musalsalun ne bi du'afa akwai jeran giyar masu rauni atiyatun al-aufi fudail ibn marzuq al-fadl ibn haka suke a jere dukansu ra'ifai ne masu rauni da aka isnadi bai tabbata ba jama'a baya daga cikin addu'o'in da suka tabbata ana yi a lokacin fita ainihin sallah ma'anarta a takeice ya Allah ana roƙonka da haƙƙin masu roƙonka gaba ɗaya da haƙƙin wannan tafiyar da nake zuwa masallaci saboda ni ban fito falam fa'ini ashara ban fito dan wasa ba ashar shine fon na ban fito kawai dan dan ganin gari ba wala batsaran ban fito don girman kai da jiji da kai ba wala riya'an ban fito don a ganna a ce ina zuwa masallaci ba wala sum'atan ban fito don a ji labarin ni mai sallah bane kharajtu tikaa sakhatika na fito ne don jin tsoron azabarka da fushinka ga wanda baya fitowa sallah wabtiga amardatika na fito ne don neman yardarka ya Allah da kake yarda da masu zuwa sallah as'aluka an ni minan nar ya Allah ina roƙonka tsitare ne ga wuta wa an tagfirani kuma Allah ina roƙonka gafarta mini kaga ma'ana ce mai kyau ta addu'a amma can farko an yi ma Allah alwashi da haƙƙin bayi da haƙƙin tafiya ta shi wannan mai sallah da haka malamai suka ce babu kyau kar a haka tare da cewa hadisin ma bai inganta ba Waƙar qala Allah ta'ala kuma Allah yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi a riwaya ainihin qira'a asim kenan da hamza da kisa'i tasaaluna bitafsil ko tasaaluna da ainihin wato shadda akan sinun kira ibnu kasir da nafi'u da ibnu amir kenan ko mala ce, ala qira'ati hamzata wa ghairihi in aka zo fassara wannan wajen bisa karatun hamza da wani karatun daban mimman khafadal arhama wanda suka yi ma arhamu wasali ƙasa shine khafada masu karantawa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arhami da wasali ƙasa ko to akwai ta tabar zani da ita tauna mana ita ana a gurguje kalu suka ce tafsiruha in ka karanta wal arhami ay tasaaluna bihi wa bil arham ku ji tsoron Allah wanda sa'altuka billahi wa birrahim na roƙe ka dan Allah kuma dan ainihin wato zamantar da ke tsakankaninmu in wal arhama ne zai zama wattaqullaha sannan wattaqul arhama ku taka tsantsan da zumunci ga kula shi to wannan wal arhami din aka samu cewa malaman ƙasar basara suka ce bai halarta a ce wal arhami ba suka ƙi karban a hamza dama suna jin haushin a hamza akwai wanda ma aka ya ji ana sallah da kira hamza sai da kita kalmin shi tafi baya bin mai sallah da irin wannan karatu to suka ce ba a atsafin suna idan ainihin wato an yi an saka sai an maimaita damirin ina ganin bari mu dakata nan mu sai mu tashi akan wannan gaba da an riga an kawo lokacin yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum jama'a akwai jana'iza da za a yi ne